بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثقلتموهم فشدوا الوثاق حتى إذا أثقلتموهم فشدوا الوثاق فإما من من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن يبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له أبدا ومن يهدي فلا تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قائل بجاه الله سبحانه وتعالى salati da على ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi muna ƙara gode manta da ba mu dama muka samu kanmu a wannan majalisi mai albarka a daidai wannan lokaci mai albarka don ci gaba da karatun mu cikin littafin mu mai albarka ya fi tsanahi na imamu zauri yahya bin zakariya mu ta'ala da muna fatan allah madalisin sarki mana jagora cikin abin da za mu karanta a yau idan ba mu manta ba mun shiga babu karamatin Abuja. wa qawlihi wanda muka ce wanda yana tabbatar da mawqifin ahlus sunnah wa jama'a wajen tabbatar da akwai waliyan Allah subhanahu wa ta'ala kuma suna da karamomi irin nasu wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya musu wanda mun fara karantawa mun karanta hadisi mai tsayi wanda ya ba mu tarihin sayyidina Abubakar radiyallahu anhu da bakinsa da ya ba daga cikin ahalin sufa wanda fara'un muhajiri ne suka taru a wata inuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi musu domin ba su da ma'awa filan wajen kuma mun ji abin da ya faru na karamar sayyidina Abubakar radiyallahu anhu a wannan baki na na yawaitar abinci har ma ya rabu suka kawo wajen manzon Allah sallallahu alaihi kuma mun duba mun gane a cikin hadisin cewa ibn abubakar radiyallahu anhu shi kansa ne san hakan zai faru ba sai da hakan ya faru ya tambayi matar ya haka yake faruwa mutum ya yi loma sai kuma ninkin zai karu ita ma ta nuna cewa wannan wani iko ne na Allah subhanahu wa ta'ala bayan su bane wannan ne yake nuna mana cewa babu wani wani da zai yi wani abu ya ce maka bari nuna maka karama daga ya yi haka ko da ya yi wani abu da ya saba wa al'ada to tabbas ka gane akwai aiki na shekaru a ciki ba wai abu ne daga allah subhanahu wa ta'ala da rai ba hadisi na biyu cikin wannan babi mai albarka malam yace wa an abi da radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi الله sallam لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر رواه البخاري ومسلم ورواه مسلم من رواية عائشة رضي الله عنها وفي روايتهما قال ابن وهب محدثون أي ملهمون وأن حديثي من البركة bayan malam ya kawo mana falala da nuna walikin sayyidina abubakar radiyallahu anhu sai kawo kuma na khalifa alladhi ba'da huwa sayyidina umar radiyallahu anhu shi ma yana da nashi karamomi bal ma daga cikin karamominsa wannan hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma abubuwa da dama sun faru da sayyidina umar din kuma hakan ya faru me ma'anar muhaddathun su ne waɗanda Allah yake musu ilhama su faɗi abu sai kuma aya ta sauka daidai da wannan abu ya yi muwafakan wannan abu sai na yana da cikin abubuwan da ya yi nazarin su faru sanya hijabi tsakanin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran mutane ya zamanto ba a shiga gidan annabi kai tsaye ya kamata a rika neman izini a samu dai hijabi tsakanin iyalinsa da sauran al'umma kuma ayar alƙur'ani ta sauka ne da wannan sai na umar rabbi allahu anhu an je aikin hajji ya dubi maqamu ibrahim sai yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama law ittakhadna maqama ibrahim musallan ina ma mu rika yin sallah mun gama tawafi a bayan maqamu ibrahim sai Allah ya saukar da wattakhidu min maqami ibrahim musalla to yana da dai irin waɗannan abubuwa shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yace laqad kana fi ma qablakum min al-umam nasu muhaddathun ya kasance cikin al'umman da suka gabata su ne banu isra'il akwai muhaddathun a cikinsu ma'ana akwai waɗanda sun yi magana sai wahayi ya tabbatar da magana Allah subhanahu wa ta'ala ya karfafe su akan wannan fa in yaku fi ummati ahadun fa innahu umar ji annabi sallallahu alaihi wasallam in zai kasance a cikin al'umma ta a samu wani da rabautar falalan mu'addas to sai na umar ji annabi sallallahu alaihi wasallam wannan tsarkakewa ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa ga sayyidina umar radiyallahu anhu wanda wasu kuma shi ɗin ba wani mai kima ba ne a wajen su Allah ya kiyaye sannan faɗin wannan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya wa sayyidina Umar wanda ya bibiyi tarihin sayyidina Umar kuma zai gane tawali'unsa da kankan da kansa duk da matsayin da ya samu da tazkiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi amfani da wannan damar ba kuma haka kawai ya suka kirkiro magana wai dan ta dace da wahayi ha abun yakan zo ne a tunaninsa Allah zai ya kimsa masa wani abu ya ce ina ma mun yi kaza kamar yadda zai yi da Allah mu samu cikin wannan hadisin ɗansa Abdullah yake cewa babana bai taba cewa ina ma abu kaza ya faru face sai Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da afkuwar wannan abu amma duk da haka ba za ka ji cewa yana nuna in abu ya faru ko abu bai faru ya to bari mu yi kaza da kaza abu kaza ya faru ba ko bari mu nuna muku abu kaza ya faru ko ku gane cewa din daban muke a wajen Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka wani na gaske abubuwan da suke faruwa da shi na wilaya shi ma kansa sukan zo masa ne ba kawai abin ya zai sai kawai ya faru in kuma ya faru shi kansa ba zai iya kauna shi ba sai in Allah ya kauda abu amma hakan yakan faru dan Allah subhanahu wata'ala ya nuna matsayinsa da kuma darajarsa a wajen Allah subhanahu wata'ala وعن أهل الكوفة سعدا يعني ابن أبي وقاص رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعزله واستعمل عليهم عمار عمارا فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي فأرسل إليه فقال يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي فقال أما أنا والله فإني كنت أصلي فيهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أسلم عنها يصلي صلاة العشاء فأرجو في الأوليين وأخف في الأخريين قال ذلك ظن ذلك الظن بك يا أبا إسحاق وأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة يسأل عنه أهل الكوفة فلم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويكون معروفا حتى دخل مسجدا لبني عبد فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يغنى أبا سعد فقال أما إن نجدتنا فإن سعدا كان لا يدين بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعجل بالقضية قال قال سعد أما والله لأدخلن بثلاث اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره عمره وأطل بطره وعرضه للفتن وكان بعد ذلك إذا سئل يقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد قال عبد الملك بن عمير الراوي عن جابر بن سمرة فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر وإنه ليتعرض للجواري في الطرق فيغلبهن متفق عليه أي رواه البخاري وأنا حديث أكثر من رجال بن سمرة رضي الله عنه في سواه كذا أهل الكوفة سعد أي سعد بن عبد الله أذاب سيدنا عمر رضي الله عنه aka jura sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ila kufa kufa da Baghdad da Basra duk gari guda ne suna karkashin wanda Iraq ƙasa ce mai fitina tun zamanin Annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da haka yana zaune cikin sahabbai yake cewa ala innal fitnata min hauna yake ku sani fitinar da za ta fara kunno kai cikin al'umma ta daga nan da ke nuna inda garin iraki yake saboda haka duk wata fitina da ta fitina al'ummar musulmi galibi daga nan take fitowa al'umma ce da ba sa yadda da duk wani shugabanci sai ka samu ana mata dawa ne har zuwa kan saddam shi ne na karfi ke wanda daga nan kuma gari yake cikin fitina har yanzu tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam har da yake gangarowa mutane ne masu son da fitina ba sa awai shugabanci na haɗin kai guda ɗaya hatta saddam wanda ya ji tarihinsa ya san irin azabar da ya mutu ka duba hajjaji ne su shi ma irin azabar da ya yi wa mutanen har sai da ya zama lambatun garin ira sai da ya zama kamar jini ne yake gudana saboda yanka mutane kafin su nuna to al'umma ce masu saurin kai sosai saboda haka an tura musu sa'ad bin abi waqas sai suka aiko zuwa wajen na Umar lokaci yana kalifa cewa su ba sa son sa'ad bin abi waqas su kaza suka fato illoli mara din da zuwa amma dai farko farko shugabanci sai na wawar ya karɓi na umarin ya ce sa'ad ya dawo madina aka tura musu wani kuma فعزله a عليهم amma aka tura musu amma ku ya fashakau nan ma suka dinga kai kuka hatta wula yi su kinwa mai yusalli ƙarshe ma suka ce kai da ya sallah shugaba ne sahabi ne ya zauna da manzon Allah ba da wasallam ya ga yadda a annabi yake sallah amma an tura shi wani da gari shi da yake sallah to ashe kuwa ka ga yanzu imanin da ake za a iya samu wanda za su ke baka iya to ba kai kai faruwa wanda baka iya mai yi kokari ba ba a samu wani kuma ba a da ilai a nan kuma sai na umar ke kai gamuwa sun ce wannan sun ce wannan za a ciwo za a cikin ba da yanzu ba amma su ce a ta sallawa ne yau sai aika masa ya a ba ni a ina haula ya tsoro na annaka la tusiru bi salli mutanen da fara da su jagoyin da kai su ce ba su iya sallah mutanen ko ba a sa shi gaba da ke sallah wannan shi yake nuna maka tsarin musulunci za a sa shi gaba to alal aqalli ya zama ya san dokokin shi shugabanci a kuma a ta al'amuran ibada daga an saki wannan ke damuwa wanda yana da cikin musibar da musulmai najeriya suka kawo galibi zuwa ga wannan ba su shi ne wani ma da karanta fati a lokacin za ta gane akwai matsala a shugabancin al'umma Allah subhanahu wa ta'ala ya gyara ba domin kan zaɓi ba ga wani ne gwargwajen abin da za su baka duk musulman da ake ciki da daga musulmai da ake yi yanzu wani za a ba shi shi ya yi ce ga wanda yake kan yan ya yi ce su mutunci wanda yake su mutunci yan ya su mutunci yan da ke fi wanda yake su mutunci yan wanda Allah ya wallahi da zarar ku ba a yaki son rai ba ba a yaki son duniya ba to musiba ba ta kare ba a ba a rabu musulmi ko ba a yanzu Allah ya kare mu Allah ya ba mu ikon ganewa ga sahabi manzon Allah an tura shi wajen mutane duk da bai yi sallah an aiko ana tambaya fa qala ama ana wallahi fa inni kuntu usalli bihim salata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ina kace ni din nan da ka gani ya bari fa rasulillah wallahi ba na musu sallah illa in wacce na koya a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la akhrimu anha yace ba na canzawa daga wannan ana ba na fasawa daga yadda na koya daga annabi ba na gazawa ina iya kokari na ga sallan nan nayi da irin yadda na koya a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musalli salat al-isha musallar isha ne fa arkudu fi ulayi nakan dade a rakawoyi biyu farko wa akiku bi ukrain sai karshe kuma ina yin kuka gaje mu inda fatiha ne kawai a cikin qala zalika dhannu dika ya aba ina wani wannan shi ne zakar da nake ma domin na yadda da kai shi sa na tura ka kuma ba na tsammanin za ka yi wani abu saɓanin koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa arsala ma'ahu rajulan auri dalan sai turo wasu mutane duk da cewa ana zarginsa kuma ya yarda da shi don ya gamsar da waɗancan mutane kuma sai turo masu su a zo a da a tambaya don yuqamu alaihim al-hujja da kuke kai kuka to wasai da shayi na ahliha bari a zo a samu duka daga cikin ku a ji wayannan mutane suka taho suka ɗauki shugabansu amma ba masallacin da za su je a garin kufa na anguwanni da wannan anguwa zuwa wannan daga zuwa nan ana tambayar mutane ya يسأل عنه أهل الكوفة فلم يدع مسجدا إلا فعل عنه wannan ɗan sako da aka turo ko ‘yan bincike da aka turo ba wani masallaci face sai sun tsaya sun tambaya game da shugabancin amma ya kuke gani ya yake wa nuna ma'arufa suna yaba masa a bisa kyawawan ɗabi'unsa ko ina suka je sai sun samu masu yabansa sa. kunjinan nan a je gaba kunjinan nan a je ma kunji. har aka isa wani masallaci ne bane abu فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة أنا زوا sai aka samu wani mutum ana kiransa Usama bin Qatada yukanna Aba Sa'da fa qala amma in najattana inda kai da ka aka aiko ka kuma ka roƙe mu mu faɗa maka gaskiya to ni zan gaya maka gaskiya wannan kuma ɗabi'a ce ta duk mutumin da aka fiye ya ji mutuncin mutanen kirki muku cewa wannan ra'ayi na ne zai iya gaya muku wannan iya abun da na sani ne zai iya gaya muku iya gaskiya ta nake faɗa kuma zai iya rantsuwa saboda raina Allah da rashin mutuncin sanin da rashin sanin mutuncin Allah subhanahu wa ta'ala da dokar Allah to wannan ba abu ne faru ba kenan tun zamanin sabai an samu masu irin wannan ɗabi'u da ɗabi'u da ɗabi'u mutane amma shi wannan mutum fa baya cikin ashabu rasulillah kuma wannan ba wai daga cikin sahabban manzon Allah ne aka samu masu kukan amma duniya su ba tabi'ai ne waɗanda suke zamani da sahabbai kuma a zamanin sai na umar ba wai a zamanin annabi ba domin kar wani ya yi amfani da wannan dama ya ce to dama ai mun gaya muku sahabban ga yadda suna sukan juna ma ga wasu na tona wa juna a ciki wayannan ba sahabbai ba ne su ne wa tsirarin yan bisinjinun da suka yi ta tafiya zamanin sai na umar aka kai da sai na umar suka yi gayya su ne suna da da sai na umar wanda mun karanta tarihin kai da sai na umar a wannan masallaci a wannan majalisi ne albarka wanda muka yi kokarin bayyana wa mutane sun yi ta kokari jikokin annabi sallallahu alaihi wa sallama ƴaƴan na ali da wasu ƴaƴan sahabbai shiga cikin amma ba su shiga ba suka fi ture su gefe suka yi abin da suka yi suka kai da sai na Usman radiyallahu anhu to haka a nan da aka ji tambayar mutane game da amma har aka zo kan wannan mai kinaya da abu abu sa'ada sai ce ko tun da roƙo mu kuka yi bari mu gaya muku gaskiya a tunanin su kenan a tunanin sa can na baya ƙarya kai to me gaskiyar daji sai ya ce فإن سعدا كان لا يسير بالسرية sa'ad daga cikin zarginsa da muke yi in an shirya yaƙi shi baya zuwa sai dai muke a gida shi ba fito a fashe saɓanin shugabancin da aka sani a zamanin annabi sallallahu alaihi annabi da kansa ya kukuna da dama cikin ke jagorance in ko ba zai saboda wani al'amari muhimmi yakan zuwa haka yawanci al'amarin sabayi a ga damuwarsa kada na yi bi bisariya wa na yi bi bisariya Kuma an je yakin an dawo an samu ganima baya rabawa jini wala ya'dilu bil qadiyya kuma an kawo kara gabansa yakan dubu wanda yake so ya ba shi gaskiya wancan kuma ya tura shi ya zalunce shi mana ba ya yin adalci a ga kenan sa'adin da suka sa aka cire duk farko a kan sa dai sai na umar yake bincike shin abin da kuka faɗa an na cire shi gaske ne don me yasa yake binciken sa'ad domin ya cire shi ya kawo amma shi ma amma sun sai ya ga tsira wasu yake to bari fara binciken tun daga nan don gane ma me halin ku ne ku bayan ya gama wannan bayani bin sa'ad yin cewa wanda yana nuna tare da shi aka zo don a yi bincike a kansa sai amma wallahi la ajru wanna bi sala bayan wannan mutum ya gama sa bai je gari a ke ba amma yake a ban dama da yi wasu addu'o'i guda uku yadda Allahumma in kana abduka hadha kadiban ya Allah wannan bawa na kan ƙarya yake qamar ya an wasu sum'a ya tashi da riya riya yi fata abu a gaban mutane su gani wasu sum'a ya faɗa muryar da isa wajen wani koda bai gani ba yace in abin da ya faɗa gaskiya ne ƙarya ne to fa amil umma Allah ka ba shi dogon shekaru معناه الأساسات يكرون تصديقي وأطي الفقرة وما كتوي تتلوش انت كتوي talauci wa تلوش وعرضه للفتح kuma Allah ka jarrabe shi da fitintunu shi wannan yana nuna idan an zalunce ka kana iya yin mummunan addu'a ne idan wani ya zalunce ka tana iya daga hannu ka gaya wa Allah ya masu abin da kai ga dama nan dan wuri duk da an fi so ka yi haƙuri ka bar wa Allah ya yadda yanda ya ga dama to amma me yasa sa ake yi wannan a gaban jama'a dan ya kubutar da kansa ya sama wa kansa mafita kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wadda da'watul maslum a wani wajen an Allah da kansa ya ce la'ansuranna al-mazluma walau ba'da ni. ce wallahi sai na mai wanda aka zalunta ko da bayan wani lokaci ne. Za zalunce ki lokaci ya ja sama manta wallahu la yanta Allah baya mantuwa sai ka ga wata musiba ta faɗo maka kama manta sanadinta har kai ta ɗaliban me da iri Allah ya manta da ya ma haka ne dama don ya kama ka a lokacin da ba za ka iya kuta ba